أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل صلاة من أن اللتاتي ميسونا مختصر الأخضر wanda babban malamin nan al'allama abdurrahman al-afdari ya rubuta littafi wanda yake magana dangane da fahimtar da malamai suka yi a ƙarƙashin karantarwan al'imam malik ibn anas rahimahullah ta'ala a darasin da ya gabata mun yi magana dangane da jinin haila da kuma jinin biki a yau insha Allah ta'ala a darasin mu na goma sha biyu za mu tashi daga fasalin da yake cewa faslun fil auqa fasali cikin lokacin sallah al jam'i ne na waka kamar yadda ya zo cikin muwaffa ya zo ne da ba fil wuqut kuma sai ya ambaci ɗaya jam'in wuqut shi ma wuqut jam'i ne na waqat awqat jam'i ne shi na waqat lokaci al ah, muktar ya fara ambata mana lokaci na muktari da sufuri ga sallar azhar da yake salloli guda biyar ne kowa ya riga sun su guda biyar ne waɗannan salloli ko suna da lokacin su kamar yadda Allah ta ba su Allah ya tsara Ko kun san da mazu Allah ya yi da miraji aka ba salloli hamsin ya sauko ya hadu da annabi musa alaihi salam ya ce salloli nawa aka baka kowane irin aiki ibada aka baka ya ce an ba ni salloli guda hamsin ya ce mutanen ka ba za su iya yi ba salloli hamsin mutanen ka ba za su iya yi ba ka koma a rage maka maza Allah ya koma aka rage biyar ya dawo ya samu annabi musa ya ce ka sake komawa ya sake komawa ka rage biyar ya dawo yake masa ya sake komawa sai da ya ta zirga zirga sai da aka rage guda arba'in da biyar da aka bar su guda biyar sai Allah ta baraka wa ta'ala ya ce waɗannan damar su ne salloli guda biyar kowace guda ɗaya tana madadin guda goma domin walhasana su biya shirya amsali ha idan mutum ya yi sallah guda ɗaya ta zama karɓaɓɓiya kamar yadda muka yi sallah guda ɗin nan to Allah tabaraka ala zai ba da mutum ladan sallan asuba kamar guda goma yasa idan ka haɗa su za su baka hamsin ke. asalin sallolin da Allah tabaraka ala ya fahimta waɗannan guda biyar din nan su ne waɗanda suka zamo farilla dole kowa ya kiyaye ko da yake da wata masaba su sukan ƙara da sallan wutiri sun ce wannan wutiri din da kuke gani raka a guda ɗaya kaɗan ita ma farilla ce mataban al'ala ko wajiba ce saboda wajen su da wajibi da farilla sun matsayi ɗaya ne dalilin su kuwa saboda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ya ce Allah ya wajabta muku sallan wutiri suka ce ko bayan guda biyar din kai ta tsara da wutiri amma ga masabar malikiya a fahimtar da malamai da dama suka yi suna ganin a cikin sallolin nafil fili gaba ɗaya waɗanda suke sunna ba sallan da suke sama da wuce saboda inna Allah witrun yuhibbul witra yasa annabi yace fa autiru ya ahlul qur'an Allah wutiri ne yana kuma wutiri don haka ku yi wutirin nan ya kuma abuta qur'ani idan ka ɗauko littafin muktafa khalil kana karanta ba. a babin da ya magana sallolin nafin fili ko kuma abubuwan da suke eh, ragare da nawafin da kunan, abin ya fara ambata sallan mutiri saboda zaman mazhabar malikiya sallan mutiri karfin da ya fi sallan idi na azumi ko malakiya amma ka ga a mazhabar ahnaf su suna ganin mutiri wajibi daidai da malamai suka yi bincike ka kaf gaba daya abinda suka tabbatar shine salloli guda biyar ne haka annabi ya ambace su kamsu salawati katabahunna Allahu ala al-ibad a wata ruwaya iskara da Allahu ala al-ibad salloli guda biyar ne wanda Allah ya farlanta a bisa bayi ko Allah ya wajarta a bisa bayi duk wanda ya aikata su da yi sako-sako da su ba to ya tabbata Allah ya shigar da shi aljanna kuma duk wanda ya yi waɗannan salloli ya wulaƙanta su ko bai yi su yadda ya kamata ba to lalle wannan haƙƙi ne bisa Allah ya azabta da shi abinda annabi ya ambata cikin hadisi kenan sai kuma Allah ya ce mana inna salata kanat al mu'minina kitaban mawquta a cikin suratul nisa lalle sallah kowace sallah da kuke gani wanda Allah ya farlanta tana da lokacinta yasa manzo Allah yana saukowa da salloli guda biyar yana saukowa da salloli guda biyar sai mala'ika jibril ya zo ya zo ya masa sallah ya ce to ga yadda za ka yi sallah kuma ga lokacin sallah ya ce sai da suka yi haka sau ɗaya ɗaya har sau goma da farko ya zo a farkon lokaci na biyu ya zo bayan ya ji da lokaci daga nan za ka iya fahimtar cewa ashe waɗannan salloli guda biyar ɗin suna da waɗansu lokacai kamar haka na farko akwai almukta na biyu akwai abdarur zaɓaɓɓen lokaci da kuma lokacin lalura sannan na uku shine wanda ba a so shine lokacin biya to kaga da malaika jibril ya zo yayi wa manzo Allah sallah ne a lokacin al-muhta ya sake zuwa ya masa sallah a lokacin az-zaruri amma babu kada bayan ya gama sai ya ce bi ku dirka da wannan ne aka yi maka aka yi maka umarni ya sa al-imam malik ibn anas a cikin littafin sa al-muwatta hadisin da ya fara kawowa ko babin da ya fara kawowa shine akan lokacin sallah hukutu sallah kuma hadisin da ya fara kawowa shine wannan lokacin da Umar ibn Abdul Aziz ya jinkirta sallah sai wani ya zo ya ba da labari sai yake cewa akwai wani khalifa ko wani gwamna shi ma jinkirta sallah wani bawan Allah yake da wajen sai ya baki labari kurwa ibn Zubair ga wannan lokaci za ka yi sallah bayan ga lokacin sallah da aka zayyana kai kuma ka jinkirta sallah ka yi ta ba cikin lokacin ka ba amma alimta anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa amma alimta anna jibril nazala fa salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama thumma salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma salla fa salla rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam thumma salla fa salla rasulullah صلى الله عليه وسلم ثم صلى فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ثم قال بهذا أدرك وقال إيلم ما تحدث به يا قروة أو إن جبريل هو الذي أقام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقت الصلاة قال نعم كذلك حدثتني عائشة رضي الله عنها saboda جبريل في shi ne قدم الله قالوا في الله yasa Allah tabaraka wa ta'ala yake ku tsaya da sallah kina salata tarafayil layl wa zulfan min al-layl tarafayil nahar wa zulfan min al-layl innal hasanati yuqibna sayyi'at zalika dhikra lil zakirin saboda haka da rana akwai sallolin da za ku yi da daddare akwai sallolin da za ku yi ita kuma ayar da take cikin surtul isra'i ta tace yakin salata ne dulu ki shamsu ila ta takillai wa qur'an al-fajr inna qur'an al-fajr kana mashhuda Abdullahi dan Umar ya fassara dulu ki shamsi ya ce mai Abdullahi ibn Abbas shi kuma ya fassara gasa kulle gasa kulle ne shine gangara wa dare sallan magariba da isha maka ce ila gasa kulle akilin salata ne fi lokaci kan idan rana ta goce akwai sallah azhar da la'asar ila gasa kulle lokacin da dare ya fara shiga akwai magariba sannan daga bayan ya sake shiga akwai isha da Qur'an al-Fajr da kuma lokacin da al-Fajr ke fitowa inna Qur'an al-Fajr kana mashhuda domin sallan asuba da kuke gani malaiku suna halarta malaiku sukan halarci sallan asuba su ba da shaida wa Allah subhanahu wa ta'ala dangane da waɗanda suka halarci sallan asuba sannan malaiku suna halartar sallar la'asar su wanda ya sallar la'asar cikin jama'a malaiku sukan halarta su je su ba da shaida a wajen Allah subhanahu wa ta'ala cewa wane dan wane ya halarci sallar la'asar yasa annabi yake ya ta'aqabuna fikum mala'ikatun bil-layli wa mala'ikatun bin-nahar mala'iku suna karbe karbe a cikin ku ko a tsakanin mala'iku suna karbe karbe a sallar la'asar kenan da kuma sallar asuba saboda haka a cikin waɗannan ayoyi da muka karanta to lalle akwai magana sallar azhar lokacinta da sallar la'asar da lokacinta sallar magariba da lokacinta da sallar isha'i da lokacinta da sallan azuba da lokaci akin salata li duluki shamsi ila ghasaqi layl wa qur'an al-fajr na qur'an al-fajr kana mashhuda daga nan ya kamata mutum ya gane cewa wannan babi da za mu shiga zai yi magana dangane da lokacin guda uku lokaci na farko zafin lokaci na biyu lalura lokaci na uku na biya kamar yadda za mu mala yace alwaqtul muqtar zaɗaɗɗen lokaci lil zuhri da sallar azhar min zawali shamsi ila akhir al-qama idan rana ta goce daga tsakiyar sama zuwa inuwan mutum ya zamo daidai da tsawonsa shine akhirul qama inuwan mutum ya kasance daidai da tsawonsa alqama na farko kenan sai wal muqtar lil asr zaɓaɓɓen lokaci na sallar la'asar min kama daga lokacin da inuwarka ta zamo daidai da tsawonka ilal al-isfira zuwa ga jaja jaja wato rana kalan ta canza tana kokarin faruwa lokacin da ta yi jau din nan wa daruri kuma yace lokacin na lalura gare su wato in ba lalura ba ba a son mutum ya kai sallah a wannan lokaci shine ilal qurubi tun daga wannan istira wato jaje jaje din nan har ya zuwa faruwa rana saboda ta aka kai ke mala ya ambata mana lokacin sallah a zahar da lokacin sallar asar rana tana gocewa da tsakiyar kama lokacin da take tsakiya ba a sallah annabi ya an. kuma lokacin da rana take daidai tsakiyar sama an hana yin sallah haramun ne mutum yi sallah a lokacin in ban da sallar juma'a sallan juma'a ce kawai aka fi take aka ce ya halatta a yi daidai da lokacin da rana take tsakiyar sama amma baikin nan za ka yi sallar zahar a sai rana ta goce daga tsakiyar sama kina tana gocewa da kaɗan da shi kenan lokacin da ya shiga har lokacin da za ka je ka tsaya a ranar da duk inuwanka ya zamo daidai da tsawonka to a dan tsakanin wannan lokaci ake son kai sallan azhar zabibin lokacin da kenan lokacin da inuwarka ta zamo daidai da tsawonka daga wannan lokaci kuma har ya zuwa fasuwar rana to kaga lokaci ne kenan na lalura amma wasu malamai suka ce sai rana ta yi ja daga janta zuwa faduwarta shine lalura ga sallar azhar bi ma'ana da azhar da al'asr sukan yi tarayya kenan a wani lokaci sallar al'asr kuma takan fara ne da da lokacin da tsawon abu ya zamo daidai da inuwar abin ko inuwar abu ta zamo daidai da tsawon abin ko ne yin abu ne ko ka ko gajere ko ka ko dogo duk ɗaya ne idan ka gwada to idan ka ga inuwar ta zamo daidai da wannan abin to lokacin la'aka ta ki da kenan daga wannan lokaci kuma har yanzu a lokacin da rana ta yi jaji jaji fasifasi kenan daga nan kuma daga fasifasinta har ya zuwa faduwar rana wannan kuma lokaci ne na lalura tun annabi a cikin hadisi ya ce tilka salatul munafiq yace wancan ita ce sallan munafiki a wani lokaci yake yi yana yi a lokacin da rana sai yau sai kusan faduwa ki dai bata fadi ba amma sai annabi ya ce tilka salatul munafiq yajlisu yarqubu sham yakan saurara sai rana ta yi kusan faduwa yana ta sa kawai abin da bai damu da yin sallallahu alaihi ba sannan daga baya sai ya tashi ya yi sallah din kuma maza Allah ya ce fana fara'a arba'an sai ya yi gwab gwab gwab ta hudu kuma biya yawan mutane a da suke yi kenan wanda ka gaya bar lokacin ya kure to in ya zo ba zai yi ta anazai ba sai ya yi gwab gwab gwab ta hudu maza Allah ya ce la yasuru Allah illa qalila wannan baya an ambaton Allah sai dan kankan. yasa da Allah ta'ala ya umarni a kiyaye sallah sai ya ware sallar lafa ya ce a kiyaye salloli sai ya ware sallar lafa saboda muhimmancin ta hafizu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin ku kiyaye waɗannan salloli guda biyar da sallah mafi ficiya wace ce sallah mafi ficiya salatul lafa ita ce sallar lafa saboda ranar da aka yi tonon rami da kewaye madina ake shekara ta biyar bayan hijira a lokacin da aka yi gazwatul ahzab ko kuma gazwatul kandai manzo Allah ya yi tattauno da shi da sahabbai suna Allah Allah su kammala tonon tun kafin kafirai su zo har rana ta fadi ba su yi sallar la'asar ba yana taki ya ce ka Allah ya tsire ma waɗannan kafirai Allah ya tsire musu albarkan ko Allah ya la'ani waɗannan kafirai ya ce Allah ya cika cikkunansu da kabarurukansu da wuta wa kad habatuna an salatil wusta salatul asr da hakika sun hana musalla mafi mafificiya a cikin lokaci ita ce sallallahu alaihi wasallam Allah da yi sallallahu alaihi wasallam sai da rana ta faɗi bi ma'ana yayi yake ko manzo Allah bai taɓa yin haka musamman a sallallahu alaihi wasallam amma maganin biyan sallah ya taɓa faruwa ga annabi a sallallahu alaihi da kuma sallan asuba kamar yadda ya zo a cikin hadisin Abu Qatada Allah tabaraka wa ta'ala ya ga da su gaba ɗayan su al-muhim a nan mala ya ambata mana lokacai guda biyu na kalloli guda biyu sallan azahar da sallan la'asar sannan sai ya ci gaba da cewa wal muktaru lil maghrib zaɗaɗɗen sallan magriba kadaru masu sallah ce gwargwadon yadda rana za ta faɗi a yi kiran sallah mutum ya kirya ya zo ya sallace ta ba da shuruƙiha bayan ya ci ta karutarta mutum ya zo ya sallace ta shi kenan wato da so samu shine a yi sallan da wuri yadda idan aka fita za a iya gane wani abu rami ko kuma tudu ko menene a cikin kafa musamman ga wanda yake da yake gani sosai ko da kibiya ce ta cakku ma'ana zai ga inda ta cakku kai ka ga duhu bai yi ba sosai kan kuma a yi gaggawa rana tana fazuwa sai za a yi ta tun ba mamaki ranar ba ta gama fazuwa ba kuma maka ja ta hawa aiwatar da ita sai a aiwatar da sallar magariba rana ba ta gani ba dalilin da ya sa waɗansu suka yi kiran sallar magariba suke jinkirtawa kenan ba daga kira su shiga ba har ma yake ba da daman a yi nafila amma waɗansu malamai su suna fahimtar cewa ba a nafila tsakanin faduwar rana da sallar magariba domin saboda magariba ana son a aukace ita da wuri idan kuma a zamanin annabi an samu cewa waɗansu sahabbai in aka yi kiran sallar magariba kafin annabi ya fito sai jagorance su eh, jagorance su sallar magariba to suka yi nafila a cikin masallaci almuhim da ya tabbatar da rana ta faɗi sannan sai a yi sallar magariba kamar yadda yake ba za a sha ruwa ba sai an tabbatar da rana ta faɗi ake shan ruwa idan an ɗauki azumi wannan shi shine zaɓaɓɓen lokaci na sallar magariba daga nan kuma har ya zuwa rabin dare ko kuma alfidi ya fito in kun duba za ku ga ba tana da isasshen lokaci wal muftar lil ika zane dan lokaci na sallan ika imin magiri kafa daga bacewar kafa ke ila sulutul layli har ya zuwa ɗaya bisa hukun dare shine kaman karfe takwas da rabi ko kuma tara ko ba ko karfe tara wannan jajen jajen din nan yana fata to har ya zuwa wajen kaman karfe tara wannan a wannan lokaci yake a ai sallan isha'i wannan shine za zaɓin san lokacin sallan isha'i to akwai ruwayan da suka da cewa ko da an kai kusan tsakiyar dare ma babu laifi sai dai ba kowa ne zai yarda a kai sallah tsakiyar dare ba amma alhamdulillah idan da ake karatu ko aka samu masu gabatar da karatu za ka an ji kirka da wuya ka ji wani yana ce ai sallan isha'i ai sallan isha'i da wuri sai dai mai da tunani Ba na samun lokaci mutanen unguwa sai ga mutum shi damuwansa kawai ya zo ya sallah din karantarwa bai dame shi ba kuma wallahi ba domin karantarwa ba da babu yadda za a yi masallaci ya samu daraja ya kamata ku gane wannan saboda karantarwa ne in babu karantarwa masallaci ba zai taɓa samun daraja ba a irin zamani ne da Allah ya ce inna ma ya'muru masajida Allah man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhfa illa Allah wa fa ulai ka yakunu min al-muhtadin ya amuru masajid Allah waɗanda suke raya masallatan Allah ne ne da sallah kawai sallan da baka yi ba sallan da wata da wata ni yana karantarwa ka tsaya ka tsaya ka saurara ma ka fahimci yadda ake sallan baka yi ba zuwa lokaci ka duba yadda muke tsayin da babu ko yadda ake ruku ko yadda ake bin limam Allah kai ka akwai gyara in an ka samu kaki ɗari da kyar kaki ashirin da biyar ko talatin za su kubuta duk saba'in din nan dakatar da su zai to kaga ya dun kunya ne a duk da kai ne idan ana karatu a unguwanku kana ce ayi sallah ayi sallah karatun ya fi sallan da nake magana muhimmanci kuma annabi ya taba ta sallan isha'i har ya zuwa kusan tsakiyar dare da ya fito ya sallah wa sahabbai ya ce Allah sarki wadansu sun yi sallah sun kwanta suna ta bacci amma ko din nan kuna cikin sallah ana rubuta muku lada tun da kuka kira wannan sallah ki kai da sallah azhar da sallar isha'i ana son a jinkirta su a tura musamman sallar azhar idan akwai tsananin lokacin da ake tsananin zafi to ana son a jinkirta sallar azhar saboda me saboda hadisin da annabi yake cewa ittaqatin nar wa istakhat jahannamu ila rabbiha lalle wuta ta kai karan kanta da kanta ta kai kuka wajen Allah subhanahu wa ta'ala ya na kala ba zai ba da saki ne yana cin saki ne saboda tsananin zafi fa amara Allah tabaraka wa ta'ala bi nafatain nafatun fi shita'i wa nafatun fi sayf sai Allah ya mata umarni da yi numfashi sau biyu ɗaya numfashi a lokacin bazara ɗaya numfashi kuma a lokacin kuntoro Ya sa manzo Allah yake lallai idan aka samu tsananin zafin rana to fa abridu an sala fa inna shiddat al-harri min sayd jahannam اشتد الحر فأبعدوا عن الصلاة فإن شدة الحر من طيح tsanani إذا ku أنني ta تصلى saboda tsananin zafin rana yana da cikin numfashin wutar jahannama da shi yasa sallah za a ake son a dan tura ta sallan ita ma za a ke tura ta amma sallallahu la'asar idan lokaci ya yi a gabatar da ita sai idan aka danye yi sake to za ku ga tsakaninta da magariba ba ne ta sai eh, sallar magariba lokaci yana yi a yi ta sai saboda in aka bata lokaci to a shafake din nan zai bace ba ya sallar magariba ba sallar asuba da kuma ana son lokacin ta yana shiga ita ma a shige ta domin saboda ana son a dan tsawaita wani wanda yake da guntun bacci a jikinsa to baccin zai fita amma da har zuwa yanzu ake ba sai da sallan ba babu babu ne sai za ka ga mutumin da ya makara ke bacci zuwa yanzu idan ya tashi ya yi sallan asuba a yanzu haka da yake ba na ganin waje sosai akwai duhu duhu to a yanzu haka ma muktari ne na sallan asuba muktari ne na sallan asuba sai in gari ya wa ake kafin rana da shi wannan musamman ga masu lalura ke sai akwai mutumin da zai kwanta bacci a yi ta tashinsa ya ki matan ka ta zuba masa ruwa ma ba zai yi taki ba kuma idan ka ta zuba maka ruwa ta bi umarnin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam kar ka taki kace za ka bare ka ko ka taki kace za ka faɗa masa bakakin maganganu dama za mace za ka kayar da mijinta ko miji zai ka da matarsa idan ɗaya daga cikin su ya ki taki aka ce a maka ruwa eh a dan jika kafanka ko kuma a jika kanka haka zan zai tashi don mutum ya yi nauyi zai tashi ba zai zuwa irin warhaka ya tashi babu fi duk mutum ya yi sallan asuba irin warhaka saboda mala'ika jibril akwai rana ta farko da ya sauko wa annabi sallan asuba alfijir yana kesowa ya sauko da ya sallan asuba annabi ya bi amma shi gari sai da gari ya fara wayewa sannan mala'ika jibril ya sauko ya yi wa annabi sallan asuba sannan annabi ya bi shine a karshe ke haza hada umma sa. ma baina hadain waqt annabi ma yayi irin wannan sallah ita aina sa'il an waqtin sala wa kala ana da ya rasulullah wa kala ma baina hadain waqt Allah ya yake mu na'am wal waqtan lil isha min qadim shabaqi ila thuluth al-layl al-awwal thuluth al-layl na farko shine kamar karfe takwas garin zuwa kafa wa daruriyyu kuma lura ta sallan magariba da sallan isha'i ila tulu'il fajr har ya zuwa fitowar alfajir idan ka yi sallan ah, magariba aka dan tura lokaci ya tura ko aka yi sallan isha'i lokaci ya tura tun daga wannan lokaci har ya zuwa fitowar alfajir lokaci na lalura wal ya lokaci na sallan asuba min al-fajr daga fitowar al-fajr ila al-isfar al-a'la zuwa wayewan gari mabayyani yanzu gari na waye amma kuma bai bayyana ba al'a'ala shi ne wayewan gari mabayyani wannan za an go mutum daga nesa za ka ke ganin sa ko ka gane mutum ne ba dabba ba ba lalle ka gane cewa wani ba amma mai yawa ma za ka iya bambantawa ka ce namiji ne ba kake ba to shine al-isfarul a'la amma kuma lokacin rana ba ta fito ba sai dai daga wannan lokacin zuwa fitowa rana za ta samu kankanin lokaci ne rana ba za ta jima ba za ta fito wa daruriyuhu lalura ta sallan asuba ila tulubi yamfi har ya zuwa ainihin fitowar rana wato daga gari ya waye zuwa fitowar rana shine da lalura wal qada shine lokacin da duk zai hada su da lokacin biya kenan ke fil jami'i cikin dukan waɗannan salloli ma wara a zalika shine bayan abin da muka ambata saboda ka sallan azhar da al'adar sukan zama biya idan rana ta fadi sallan magariba da ke sukan zama biya idan rana ta abin da idan alfijir ya fito sallan asuba ta kan zama biya idan rana ta fito to rike wannan ke zama ka sauki akwai maganganun malamai da yawa amma malam ya zaɓo wannan ya ambata mana duk ta sauki saboda haka lokacin da mutum ya tashi zai yi sallar azahar misali kamar karfe biyar na yamma sallar azahar karfe biyar na yamma wannan lokaci wani lokaci ne muktari ne ko laluri laluri ne to idan laluri ne wata irin niyya zai yi niyyan biya zai ko niyyan bayarwa niyyan biya ko niyyan bayarwa bayarwa saboda me saboda rana ba ta faɗi ba amma duk mutumin da zai yi sallah a lokacin da lokacin sallah ya fita to zai yi biya wala a cikin su zai kuma cewa biya ba so sai ka zai sace na waitu kaza ba ina ganin waɗansu idan suka zo suka tsaya sai ga mutum ya tsaya ya yi kulli ya yi shuru yana maimaita na waitu na waitu na waitu ba haka yake yi ba amma dai na gun da kai kai shiru to abin da yake so ke na hankalin ka ya dawo jikinka ka san abin da za ka yi wannan yana da cikin dalilin da yasa aka hana mutumin da zai zo masallaci ya ji liman zai ruku'u ko wani abu zai kammala karatu ya zo da sauri annabi ya ana wata rana yana sallah sai ya ji wata wacce shigo suna ta numfashi da yi da sallah sai ya magana ya ce a bar haka idan za ka zo sallah ya ce ba zuha ku zo mata kuna cikin natsuwa wato ku zo a abin da suka samu ku sallata da ya kuka ce muku kuma shi nan sai ku shiga shi nan abu ne da sauki ya za ka ji an yi zaman ta iya na abin da sai ka zo da sauri ko liman zai yi ruku ka zo da sauri kuskure ka zo a hankali وما هدرتك وقلبي وما فاتك فأتني idan ka yi imami shi kenan ka gama wal qada'u fil yamin ma wara'a zalika biya shi ne kuma bayan wannan saboda haka daga nan idan aka yi sallan asuba rana ta fito sallan asuba ta zamo biya ila yawmin qiyama kwarai kuwa a za a rana ta faɗi sun zamo biya ila yawmin qiyama magariba da isha'i alfijir yana fitowa sun zamo biya ila yawmin qiyama sai kuma malaye mana bayanin waɗansu abubuwa yake wa ban askara salata duk wanda ya jinkirta sallah saboda neman kuɗi ko damuwan duniya a ta da wasu tuha a lokacin da ya fita fa laisa fa alayhi zambun abin yana da laifi babba illa an yakuna nasiyan aw na'ima sai dai idan ya manta ne ko yayi bacci suna zamanin annabi ya samu masu bacci ciwon bacci manzo Allah ya tabbatar da cewa waɗannan ba su da rai haka ma mutumin da ya manta kada saboda al'adun mutane sun mutumin da ya saba yin sallah idan lokaci ya wuce bai yi ba saboda ya yi shagala da wani abu to za ka samu mun zai wahala ya yi ta sai bayan ta kudu wani ma ya manta take nan a duniya ta kare yasa lokacin da ka saba yin abu kai kokari ka aiwatar a lokacin kada wani abu ya dauke ka shi ke nan sai ya zo ya ta misgayi ya tura ka wani wuri daban amma mutumin da yake da dalili mai ƙarfi har lokacin sallah ya wuce kuma bai tuna ba har ya tafi lahira wannan yana da sauki tunda inna Allah tajawaza li an ummati al khata aw al nisyan wa ma tukrihu alayhi sannan kuma annabi ya ce rufi al qalam an thalatha عن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ حتى يستيقظ sannan kuma wa an al-gulam hatta yahtadi mutumin da yayi bacci shi ma babu taklifi a kansa ya zama ne sai illa an yakuna nasiyan aw na'im amma duk mutumin da ya jinkirta sallah saboda hidimomin duniya lalle faqad ata baban aziman min abwabil kaba'ir launa ya aikata babban laifi amma akwai uzuri kamar na rikin lafiya kamar na tafiya da wannan mutum yana iya jinkirtawa ya yi jan mutu kalimin ko jan mutu akhirin kamar yadda mai yiwa darasi nan gaba wani darasi zai mana bayani wala tu salla nafilatun sannan kuma mala ya kara da cewa ba a sallar nafila ba da salati subhi bayan sallah asuba ila rukifa'i shamsi har ya zuwa dogowa rana ba za a yi sallah nafila ba to ina madan waɗanda suke shigo masallaci bayan sallah asuba ba ga mutum ba zai ba nan yake sallah ba amma zai zo wajen karatu ya shigo masallaci kuma sai ga kafin ya zauna ya sallar nafila kuma muna gani ba ma magana akwai dalili Eh? wa ba da salatin asir da bayan sallar la'asar ila salatin maghrib har a yi sallar magariba nan ma ba a sallar nafila domin lokacin ne guda wanda suka yi kama da juna in ka yi sallar asuba ba za ka yi sallar nafila ba har sai hanzi ya yi in ka yi sallar la'asar ba za ka yi sallar nafila ba har sai rana ta baki an yi sallan magariba a nan ma zai baka dama idan rana ta ta yi na fila ba sai an yi sallan magariba tukuna domin saboda ne saboda fahimtar wannan malami magariba rana tana faɗuwa ake so a yi magariba su ba ta lokaci to an ce mutum ya kirkiro na fila ne ko da ke na ji wani yana sallama zai kawo dalili dama abin da aka hana shi ne mutum ya kirkiro na fila daga ganin dama kana zaune a cikin masallaci kawai sai ka tashi kace bari kai na fila yanzu mun yi sallah ba da kai bayan mun yi sallah ba da kai kana zaune sai ka ce to shikenan bari ka tashi kai kula. amma yau ka asal fajiri ne kana da dalili idan ka iya tun masjid ne ka shigo masallaci kana da dalili lokacin da aka kammala karatu kana son kai sallar nafila kafin ka fita shi ma wannan akwai dalili amma yanzu mun yi sallah zuba da kai kana zaune a daidai wannan lokaci ka tashi kai nafila na nafila kenan ko a ne yake ka kasu mu. sai ka tashi kace bari kai nafila to wannan nafilan ba daidai ba ne. ina fata an gani amma an ce salloli waɗanda suke zawatul asba waɗanda suke da sababi kai tsaye ko karara a cikin hadisi waɗanda ana iya yi bayan sallah asuba ko bayan sallah asuba kuma ko da lokacin da rana take fitowa ne ko kuma lokacin da rana take faɗuwa za a yi amma haka ka kirkiri na fila daidai da lokacin da rana take fitowa manzo Allah yake sallan kafirai ne ko ibadan kafirai ne haka ma dai-dai da lokacin da rana take faduwa wannan ma kake ibadan kafirai ne shi yasa malamai da suka zo tantancewa sai suka tantance suka ce mutumin da ya yi na filan haka kawai bayan sallar asuba daidai da lokacin fitowar rana rana za ta fito amma ba ta fito ba to makaruhi ne amma lokacin da rana take fitowa ta kunno kai ko ta fito da rabi saura rabi sai kirkiri na laye a lokacin kuma akwai waɗansu bokaye matsafa wanda suke yin ba ko ba wa Allah suke bauta ba suna bauta wa rana wannan kan haramu haka ma lokacin da rana za ta faɗi wani lokaci za ka ji mamaki irin bokaye nan da irin abubuwan da muke waye da wani jiya na mana bayani da wannan malam kabi riga sun aka rayuwar da duniya ko kuma wallahi da abin da yake boka yake maka ko bokaye da masu duba suke maka kana ganin biyan bukata kana neme ne to allah ya duniya ne kuma biyan bukata ba za ka taba samun kwanciyar hankali a ciki ba dalilin da yasa gabani da dama suke samun kakin hankali a shugabancin saboda ba su yi hanyar Allah ko masu dukiya da yawa suke fadawa cikin bala saboda ba su bi hanyar Allah ba saboda sun bi hanyar Allah ka tsaya ka bi hanya ka nema ka nemi kwanciyar hankali Allah ya taimake ka ba za mu ka tafi lafiya da shiga aljanna cikin sauki amma da yake wanda suke mu'amala da bokaye ko suke mu'amala da masu duba wawaye ne ba sa tunanin abin da zai biyo baya ni ra'aytu awaqiba dunya fa tarattu ma ahwa lima akka saboda ba sa tunanin abin da zai biyo baya ran takin da kiyama su ta duniya ne kawai sai da su sun lalace ko mene ne ba ba don haka ba babu yadda za a yi a kashe mutum a sa babu kuma wallahi wani ko uwarsa aka ce ya kashe ko ubansa aka ce ya kashe inda zai zama biyan bukata zai yi to ya ko mutumin da ya ba da uwarsa aka yi tsafi da ita ko ya ba da ubansa aka yi tsafi da ke wannan da shi da mahaukaci waye yayan wani wannan idan da wata kalma ma wanda take sama da auka ita za a ambata Allah ya kawarki saboda haka lokacin da rana take fitowa mutum ya kirkiri na fila haramun lokacin da rana take fasuwa mutum ya kirkiri na fila haramun bayan sallar asuba zuwa dabda rana za ta fito mutum ya kirkiri na fila makaruhi ne bayan sallar la'asar zuwa dukkan rana za ta faɗi mutum ya kirkire na shida makaruni ne amma irin tahiyatul masjid da kuma mutum ya yi alola ya yi sallar nafila wannan a kowane lokaci a kai kusan wata rana manzo Allah sallallahu shi wa sallam ya tambayi Bilal mai kiran sallah radiyallahu anhu yace wani abu ne kake aikatawa ne kan a cikin rayuwanka wanda za ka iya tunawa ko wanda kake ba shi muhimmanci saboda cikin gidan aljanna na ji karan tafiyanka zaffana alai zaffana alai ne karan tafiya dalilin da yasa aka kira duk dufa duk duk kenan suna yin dunduba dunduba ne ko dufa? da hausa suke faɗa to da larabci dai duk ko zaffa duk da haɗa da larar suka yace tuttufa amma yana jin da hausa dundufa ne yan ne su kuma wancan kuma yaf ne shine karan abu yace na ji karan takalminka a baya yana cikin gidan aljanna me kake yi yace to ita zai tunanin ya gani abinda zai yi tunawa Shi ne yakan zauna tare da alola kuma duk lokacin da alolan ta warware ilayin au naharin cikin dare ko cikin rana to yakan sake yin wannan alwala yakan maimaita ta kuma idan ya maimaita ta baya zama haka sai yayi sallar nafila raka biyu sai manzo Allah ya ce wannan ne a shi kenan kaga mutumin da zai rinka zama da alwala kuma duk lokacin da yayi alwalan nan yayi sallar nafila raka biyu to ba karamin mutum bane a wajen Allah subhanahu wataala to shi yasa aka ce irin wannan alwalan ka ta warware ka zo ka sake yin alwala to kaga koyaushe aka yi sallar nafila Allah ya taimake mu wal kalamu su shujul wa ba da zuwa al-fajr bayan fitowar al-fajr ma ba a son mutum yayi sallolin nafilfili illa al-wirda da wuridi kwanakin bayan na fassara kalmar wuridi eh, menene yake nufi da wuridi ne sallolin da mutum ya saba yi linajirin an ga mutumin da ya yi bacci ya makara domin saboda wanda suke tashi cikin dare sukan tashi ne sun kafin alfijir ya fito ke sallolin na bilfiji wannan yana ɗaya daga cikin muhimmancin kiran Allah na farko a sallar asuba yasa annabi yake mai azumi ko mai menene kada wannan ya shiga da shi ya dauka cewa alfijir ya fito amma sai dai a zamanin annabi tsala bambantawa kamar yadda mu ma muke kokari mu bambanta wanda yake mana kiran sallah da farko daban ne a sallah su ba wanda yake kiran sallah ta biyu da bani duk wanda ya saba saurara zai iya bambantawa sai dai ran da aka samu kwacewa kuma inda yanzu ya fito mutu wanda ya na farkon shi zai sake na biyu eh, don haka sai ka rinka haɗawa da agogo in ka ji kiran sallah sai ka kalli agogo amma da za ka dogara da cewa ni na ji kiran sallah wani kuma shi ne yake yi na farko ka farka a lokacin kan naɗe cikinka ka kudiri aniyan za ka yi azumi ka zauna kana daguda ko kuma kana zaune kana salati ko kana ambaton Allah ne kaji cikin ya zanzan da bai kawai ka ji ana tare ya kama wato kayi kuhur kenan bayan an cikin ya shigo ita wuce da azumin ka azumi ya yi Allah ne ya ce ka eh abin da ana da gangan shi ne Allah ne ya ce ka don haka idan alfijir ya fito raka ta yi fajir kawai ake yi ya sa anan malam ko da ke bai yi abin nan din ba kun san dalilin da ya sa malam ba zai ambaci wasu abubuwa ba domin saboda littafin ya yi wa yara kanana ne eh wannan littafi na yara kanana ne ba na iyayensu ba saboda haka na kusa kuma yana gaba ba mu zo ba yanzu shi gida muke yi wannan na yara kanana ne ya a musu to kaga yaro ko idan za ka yi kaga ba za ka masa sabani da yawa ba sannan ba za ka kawo dogayen bayanai ba don ka dan sai ka faɗa masa nan gaba yi dan ya je littafi na gaba zai samu karin bayani ya je na gaba zai samu karin bayani ya sa hauke yake karamin sani kukumi ne yanzu ka karanta wannan littafi ka zo ka kafa hujja da shi ka ne kai babu wani koma bayan sa to karamin sani kukumi kenan don saboda ne me yan ka je can gaba za ka samu wata fakarin da za a ce ka dalili ne ya ci abin da ka karanta a can baya wannan zai zama maka kamar tsani ne ko matakala kafin ka je ka samu wancan don haka idan aka yi kiran sallah idan alfijir ya fito abinda ake so a yi raka a kai fajiri sannan sai a yi sallan asuba to amma idan mutum ya saba sallah cikin dare sai ya makara to sai ya kokari ya aiwatar kafin ya fito sallan asuba wa inda julusi imamin juma'a da mimba lokacin da limin ya zauna kan minbari nan ma ba a sallan nafila amma kaga ba ana mutumin da ya shigo masallaci yayi ba amma kana zaune liman ya zo ya zauna a kan mimbari an yi kira Allah kuma sai ka kirkiro akwai wadansu wanda suna zaune a cikin masallaci sai in ka taba su sai su ce waye saboda an yi kiran sallah ne haka annabi yayi ko haka sahabbai suka yi sai yadda sahabbai suka yi sai yadda annabi ya karanta haka za a yi saboda haka kana zaune liman ya zo ya zauna ka tashi ka ce za ka yi abin nan kuskure ne kuskure ne babba saboda ne wa khurujul imam yaqtahu salata wa khutbatul imam ya al-kalama da ma da malamai suka faɗa kenan fitowar liman kan yanke sallah sannan kuma fara maganar liman kan yanke magana liman na fara kudu ba ko ya yanke maganar kuwa ko kai waye ko kai ne zargin garin dole ka yi. saboda liman yana kudu ba dama ake wai za ku idan ana karanta alqur'ani to ku yi shiru ku yi tsaye idan kun yi haka Allah tabaraka wa ta'ala bai kautaya muku to abin da ake nufi idan kana zaune a cikin masallaci amma ba a hana mutumin da ya zo yayi nafila ba sai dai kuma an kana shi magana duk lokacin da liman yake hudu ba in ka zo masallaci za ka yi nafila amma ka ce ma wani maza ah, kuma liman yana hudu ba kuskure ne inda ka samu wuri kawai kinkiɗe kinkiɗin ka kai sallar nafila kamar ka ce ma wani matsa ko kuma ka buge kafadan wannan ka buge kafadan wannan liman yana buɗe baki ma kuskure ne ya za ka zo kana buge kafadun mutane me yasa baka zo da wuri ba baka ji hadisin da annabi yayi magana na tsallake ma mutane idan mutum yayi wasa zai rasa sallah ba me yasa tuntunin baka zo masallaci ba sai bayan mutane sun zo sun zazzauna kowa ya baje sai ka zo ka tsallake kafadan wannan ka tsallake kafadan wannan ko ka dafa kafadan wannan kuskure ne ya kamata a gyara ka bari bayan an zo an yi ana kokarin tare da ya kama bayan neman ya gama kudu ba ai za a zo ana daidaitawa to inda ka samu kafa sai ka shiga amma in neman yana kudu ba to kai a hankali malamai suka ce ko kafin ma ya fara kudu ba an ka zo ka samu mutane suna abin nan to zauna inda ka samu da zama kar ka taba kafadan wani kar ka tsallake kafadan wani domin saboda me saboda kada ka saba wa umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gane wannan wa ba'da juma'a haka ma bayan sallar juma'a hatta ya kharuja min al-masjid har sai ya fita daga masallaci lokacin da aka yi sallar juma'a annabi ya sauke yi sallar nafila raka a biyu a gida haka ma waɗansu sahabbai suke amma duk kayi a masallacin ka canza waje ko ka bari in an san jima shi kenan kafin ka fita kai ka in za ka yi a masallaci raka nawa za ka yi raka hudu za ka yi domin haka aka samu bayan sallan masuwa amma abu huraira a lokacin sai in ya ja sallah sallar juma'a bayan sallan juma'a idan ya ja sallar juma'a yakan ce wa mutane fa iza qudiyat as-salatu fantashiru fil ardi wa tabu min fadlillah والله كثيرا لعلكم تفلحون sai ga mutane kuma ta fita wannan zaji ya gaba ka ana idan da sallar ka dama ka mu hanya ta fita amma in kana son kai nafila bayan sallar juma'a a masallaci to samu ne kai raka'a hudu amma da abin da aka fi shine ka bari ka je gidanka kai a biyu a gidanka duk waɗannan salloli suna da dalili ina fata an gani. to wannan ne bayanin wannan fasali kuma ana ya kamata mu dakata su kan Allah kuma bihamdi ka shada Allah ila ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh

Eh, abin da ya kamata shi ne ya yi da iya filmar gida da ce ai mutu ya shigo masallaci sai ya iya filmar gida ka a biyu. Eh? Wanda suke da kamar da abu kenan bayan an fara sallah. Idan aka fara sallah babu wata nafilar da za a yi ko da ta iya filmar gida ne. Idan fara sallah kana shigowa kawai sai ka bi limin. amma mutumin da zai tsaya a can baya ya yi gani eh, ne kai wa kafir eh, mutumin da zai tsaya a can baya ya yi kafir fabi ko ya tsaya a waje ya rasa kafir fabi ko kure ne ko da a gidanka ne kana jin aiki da sallah ko kana tsakari saboda me saboda an ka dama kana sallama daga sallar asuba tun da kai tare da liman ko cikin jami'i kana zai tashi ka kawo wannan wata abu ne da sauki in ne an tare ya kama shi amma ba ta da ikama ba kai raka sai alfaji jira gidan ka ke in ka shigo masallaci kai ta ke shi mafi kayan da mai saboda ba a zama mai da gida ba a sallah cikin gidan komai masallacin gidan ka rinka yi sai Allah ya sanya albarka shi in wani dakin za ka samu to da shi da matarsa da 'ya'yansa guda biyu inda suke kwanciya ma ya zamo damuwa to duk da haka dai ko inda kake kwanciya ko inda wani yaro yake kwanciya kai sallah a wajen tunda ko a kan gada za ka yi sallah ba a sallah sun kashi ba ne eh ka tashi ka tsaya ka yi abin nan inda ba za ka bashi ba ko dai yana da zanci bismillah na'am mm mm wata sallah nan eh sallan ba eh idan aka yi sallan asuba ko da mutum bai yi addu'o'in da ake yi bayan sallah asuba ba zai iya tashi ya raka ta fajr wannan an ba shi ma kaman wanne kenan yayin eh, aka yi sallama ba ai eh, shi ne abin da nake faɗa saboda me saboda akwai hadisi karara wanda wata rana manzo Allah yana sallar asuba ne yayi assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullah to kaza annabi normally idan yayi sallama dai ba yana yin sallama ne yake juyawa ba ya eh, yi astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah Allahumma anta salamu minka salamu tabaraka ya zal jalal wal ikram da yayi wannan ya gama ya juyo kan da ya ga wani yana sallama saboda ne saboda annabi yana sallama saboda sai ya saboda Allah ya shiru sai da ya gama sallan ya sallama yake a ah, subuhu marrakai sallama duba ne kai kuma sau biyu ya ya manzon Allah na fito ne ban yi sallah raka ta yin kafir ba sai na samu kashi da sallah sai na samu kashi da sallah sai na bi ka shi ne ana sallama sai na tashi na kawo ka ta yin kafir sai annabi ya shiru da ce komai ba shirun da ya tabbatar cewa babu laifi saboda me saboda wani in bai yi immediately ba zai manta wannan ke akwai nafsi da mai kyauta muke cewa duk abin da yake akwai nafsi akai karara to za a bi shi amma abin da kame kame ne to ba za a shi ba kai ne na ƙarshe hmm. babu laifi ko yanzu haka rana ba ta fito ba za ka yi ya raka ce ta ba babu laifi ai matuƙa rana ba ta fito ba za ka yi saboda ne saboda ka a kayan fajiri tana da asali amma ka kirkiro na filin kirkiro ma na inda dama a dai wannan lokaci ne a amma kamar tsakanin azahar da la'asar kana iya yi in za ka yi raka a miliyan ne ma in ne ba dungure za ka yi ba eh, don zai yi wahala a ce tsakanin azahar da la'asar za ka yi raka a miliyan ko wani wasu littafai da suke cewa da daddare ka yi raka a dubu kariya ne raka a dubu da daddare ba annabin da ya taɓa raka a dubu da daddare to balle wani wani balle kai Allah ya kyauta assalamu alaikum warahmatullah ko za abin da ya sa wani lokaci ana saka kyawa mutum zai tashi kamar karfe uku dole bayan sallah asuba ko bayan karatu ya je ya sake yawa ma kai kajin sai ku ruga mutum